Yana safara. Na ce hukuncin da ake so a bar mutum madaura hannun ka. Mun ka haka an samu safara. Ko shi da nan da yanzu. Arewa da ko su da ake Ta ta. Inda ka daura ka daura ka daura hannunka. autan dogon ƙarfi fura uban na kai makaɗa yana kiran malamai na rantse da Allah autan makaɗa yana kiran malamai na cewa za a shiga don ban kai iya yi kai ta je ta ce wa barka mai ne ne ta idan Allah ya kai mu ranar alamin shangon tirsheke kabjejan ango za mu karrama shi za mu yi mai ajo a cikin wannan gidan gashi nan ya zo abdulrazak ibona amma in so samu ne mutanen kaduna sun dade ba su gadon maka da babu yan sanda ba kafin ajo mutanen kaduna za su so wani ya kama kasa a cikin ku

wallahi yanzu yana ko ɗan gobe ba da Allah ka diba da ko miji tare za ku yi amma kuna yi kamar ba ku yi kan shafar sama'ina kan shafar sama'ina a gaban yin juda yin juda yana kallon ka yin juda yana kallon ka yin juda yana kallon ka wallahi na roƙe da Allah yin juda yana kallon ka kun yi minti biyu na rage da Allah yi juda yana gwaji wani Allah shago sama'ila shago kana muda hanya ce na rage da Allah shago kana muda na illa amino kawo mana wancan ruwan na rage da Allah shago kana muda ya ci da baki yana ganin biyu ko zai ya ture wuce amma abin ba haka yake ba mura ubanin na zan wannan da a ci da dariya sun gaji wallahi kuma minti biyu da sakon goma sha biyar suka yi minti biyu da sakan goma sha biyu har da jiye Allah kiyaye ta ta na rantse da Allah shafin kada muna abin na yana bani mamaki wallahi ya samu ya ije mai na rantse da Allah sun minti biyu idan aka fara ba ba ba ko san hannu ya aiki su koma su koma musa musu nake so ya aiki kai kai to ko cikin magana a je bidiyo kai da ni ba za a yi fitina a n'a ba kullum Allah nake Allah ya zo da mun lafiya ba wai fitina ba ga coach din shi ya ce tura ne amma kai kana can bayan bibi kana ta ga hannu shege aniyar ka tafi ka mu zama lafiya muke nema in dan kai kadai ne ma ka daina zuwa kai kadai ka bata ma sama da mutum dari ko ko dari kai zaman ka a gida ka daina zuwa ka tsara zuwa mana gida in dai ka kama ka neman fitina to za su kan goma sha biyar na rantsa da Allah zuwa kai ka yi za ka yi in ta kama dabbobi za ka yi akwai dabbobi na kofi da dubu ashirin dan budan ya ce sarwa kuma ko na kana ku cikin ne banda kokuwa banda kokuwa sura saban biyar sura saban biyar Allah da haka ne ai ha dan girma Allah biyu. kan lokaci da kuma da ni maza abuga da Allah abuga Allah don Allah a ka kasar shagwabari ga shi rabo sai da shi gudu ya mutu rabo ya ci rabo ya ramɗe rabo sai da shi wai ni Allah na wallahi zan wannan ba za su daɗe ba na rantse da girman ba hawa ba hawa da kai lillahi ba Kada abuka A cikin kai hada.

wannan baba wacce da arewa zai da fita na mai da doki Allah na kaga abin da alfarma suke so Qur'ani abin da alfarma suke so kenan na rantsa da Allah abin da alfarma suke so da ubangiji ya saka wannan Allah kuma ba faɗi ba wallahi ya saka eh eh eh eh ka buga ka huta Ka buga buga. Buga. Buga. Buga. tsaro shi za mu sa da kai shafa'ali musa musu shafa'ali daura hannunka shafa'ali mu da Allah ya yi ya shiga wasu ya ce ya buɗe ka shi ma sa sa kai kai idan ka cikin Allah na na rage da Allah ban su tausayin su amma yau ina jin tausayin su wallahi wallahi tallahi ba wanda nake tausaya ma in wanda yanzu yana girma wallahi sai wata yana ba shafa igona to gobe zai yi zan bar shi na lalaba gobe zai yi zan bar shi da hayaniya idan Allah sa zama shaida idan Allah sa na bai samu lafiya ya kamata ba to ba zai yi zan lafiya ta Allah ce don na san haya muku shababari shi ne rawa suke na rage da Allah ya zuwa hadi da gaban shi wallahi ya zuwa hadi da gaban

sabida auren da za mu kai a na rage da aka bi shi zai ali na samu abin da yake so in za yi ka yi ba ta mana lokaci to jama'a yan kallo idan ba aka ruwa aka ɗauke ƙarfe biyar ta muna yin daɗi an aka ɗauke ruwa ƙarfe biyar an aka ɗauke ruwa ƙarfe biyar an yi ruwa to ba za mu yi

Thank <laughs> you. ya fita sai ya tafi arba'in sai ya tafi na sha yi a cikin nan ashe duk ba ga hanya da ga hanya da kana da kana da masa masa ka ɗaya da su na yau ina da kana an dame na gidan wasa kawai su gidan kai har a wanda ce da ne nemo shi a kai a tura mai tura wannan kiɗan nasa ya idan ya shagon tanko ya tafi tare a cikin su za su da mutum daga zai idan ne ashirin ta nuna kansu a can Sora sakon goma sha biyu. Sai goma sha ai ne ka ce minti ya ka ce Shola hudu. Shola takwas biyar. Shola takwas. Shola takwas. Uku. Ana tashi da haka wannan rana. Wannan original ce a studio ma shi. Shola takwas. Shola takwas. Daya. Shababa yi da su. Shababa yi tsaye da Wannan Thank you.